amma wasu matan dai tuni kishinsu yake rufe musu ido ya mayar da su shedanu na ƙarfi da yaji wannan baiwa allah mariniya ce kamar yadda take faɗa sannan tana ba da labarin yadda kishiyar mahaifiyarta wadda ita mahaifiyarta ta tuni allah ya mata rasuwa da ke gallaza mata zaba a cikin gida yarinyar ta faɗa maganganu da dama dan allah ku tsaya ku saurara da kyau domin ku yanke ma wannan mata hukunci da ba gidan mu bane haka ne na fitan mata daga gida na tafi na je wani gari dan na je wani gari dan adi na zauna na sami yara muka ta wasa sai da daddare yayi kowanne yaro ya gida ne, kuma na ne kawai a je a waje kawai na tafi wata bishiyar mm, bishiyar kanya mm, haka ne take kurin uwa a share na hausa na kwanta kullum dai nake jin yunwa sai dai in sun ki ɗanyar yaɗiya da gero. Kici da gaske? Kwana na goma sha hudu na ilimi na rayuwa. Ya aka yi dawo gida? Kawai koma. To ba wanda ya je ya tambaye ki? Eh? Ba wanda ya zo? Da gaske? Wallahi da gaske ne ba wanda ya je ya tambaye ni. ko ito ina dangin babanku suke ko na mamanku wallahi ban san kowa ba kamar ya ka kakarmu kuma ita ma ta rasu sai ɗanta da yake tafiya abuja su kaɗai da akwai ƙanwar babanmu ta rasu sai ɗan biyanta kowanne amma ni ban san yadda yake ba dangin ma ba kowa to mutanen gidan ku duka ne kuke zaune a gidanku ba daga ke sai ita kishiyar maman naku za a ce ko to mutanen layin ku ba su san tana miki haka ba ta in ma ta dake ni ba za ta bani ne kuka ba saboda kawai sai ta ce kamar ya ba za ta biki kuka ba Sai an rasa hana mutum ya yi hawaye eh. saboda me saboda ka aiki a makotanku a makotanku eh. da gaske kike labarin nan wallahi da gaske idan ƙarya kike ne zai faru idan ƙarya nake wallahi Allah ko mene ne mu ko ne amma wallahi ba ƙarya nake ba garin ya yi yadda kuɗin a aljihun riga suka turan ne mu gani kin ci abinci aiko? ki ci abinci ba? nawa ne na 25 guda nawa ne 25 dan hamsin ne za ta yanka shi biyu da akwai kuma guda dan kuma ta ce kan sun yi zuwa gidan mutane neman taimaki abin abinci kuma abinci in dai aka yi sai an raba shi kai ɗaya da na da na 'ya'yanta amma ana sai ta tura a magenta sai ta ci da ragowanta a bani da gaske wai wannan magana da kike da gaske ne ba ƙarya ba ne wallahi da gaske nake yi ne nan yi ne nan da ta yi baƙin ƙanƙan biyun mamanmu suka zo yan biyun yan biyun yan biyun a dangin babanmu da suka yi gidan na buya a bayan gauri suna ta cin abinci da nuna in kuma ɗan sabon karyawa har yanzu har ƙarfe biyar ta yi suna ta cin abinci da nuna suna ta ci shi ne sai gwamnan mu, masu kaci ina na sai ta ce ai na tafi makaranta ashe na bayan kyaure ban shiga idan ba kawai sun fito sai suna leƙo muka haɗe sai suka gani suka ce ke suna cin abinci kina wuri sai suka je suna mata ba shi ne nan ta ce zauna mace ga ta da sun koya halin da duka na ciki a yayanta karami ma in da ke ni ban san rama ba to me yasa kika tashi kika tafi kika je ina ne kika ce min kin je kin kwana yan ali sai ki je ki kwana a bishiya ba kya jin tsoro eh to duk yan unguwanku ba sa taimaka miki da abincin saboda ne ba sa ba ni sun san kina shan wahalan koko ba su sani ba ne ko taro ma ke ta ji ana irin wannan zance shi ka ce ita da gaskiya ba ta yi wa ɗaro ƙwarrakin mutunci ba shekaru ne ni abin da yasa ba ka sake na fi gaya mutane ba hmm. akwai gaskiya akwai basira kuma Allah zai yi sakayya a ita haka ne kuma shawuyar duniya shine maji daɗin lasira kan sa kawai nake rabuwa da ita haka ne to ba da sallah kowa sai da saka kayi ne sai in ta zauna a taka ba ta kaya ni ba ma kaya ne da ni sai dai an ba da farce da ko ta hada da nawa wanda dai daga na so ta gone a yanzu kayan an ma kala biyar ba kin sa wankin eh. to yanzu an baki za ta